بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوتي واستنى بسنته إلى يوم الدين بيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa mu a yau 29 ga watan Rabiul Awwal a wannan shekara ta 1434 domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka littafin muwatta malik a inda muke cikin kitabul mudabbar za mu tashi babi na biyar babu bai'il mudabbar idan ka ce almudabbar shine bawan da mai shi ya ce in ya mutu ya zama ɗa mana idan mai bawan ya mutu shi bawan ya zama ɗa shi ya kira almudabbar to shin ya halatta a sayar da shi ko bai halatta a sayar da shi ba shine babu bai'il mudabbar babu da zai mana bayanin hukuncin sayar da bawan da yake almudabbar قال رحمه الله عز وجل قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه وأنه يرهق سيد يرهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلث لأنه استثنى عليه عمله ما عاش وليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته فإذا مات من رأس ماله وإن مات سيد المدبر ولا مال له غير عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته وإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه لأنه إنما يعتق في الثلث قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يكي al'amar mujtama wa alaihi indana al'amarin da aka yi sa a garin mu na madina fil mudabbar dangane da abin da ya shafi bawan da yake al mudabbar anna sahibahu lalle mai shi la yabi'uhu bai halatta ya sayar da shi kenan kaga babu bai'al mudabbar ya fito bai halatta mai bawa al mudabbar ya sayar da shi wala yuhawwiluhu an mawdi'ihi haka nan bai halatta ya canza mashi wuri allazi wada'ahu daga wurin da ya ajiye shi ba ya ajiye shi a babin tadbir ba ne to bai halatta ya canza mashi ya ci to ya zai ba da shi kyauta ko zai ba da shi sadaka aga ai da kyauta da sadaka canza mashi wuri ne ma'anawi daga wurin da yake na almadabba qala rahimahullah wa annahu in rahiqa sayyiduhu ya yace to idan bashi ya kane ne uban gidan bawa din bashi ya kane ne ya shi ya lullube shi fa inna ghurama'ahu to lalle masu bin shi bashi masu bin wa kenan sayyid kenan masu bin shi bashi la yaqdiruna ala bai'i ba su da ikon su ce za a sayar da bawan domin a biya su kudin su ma asha sayyidu muddin sayyidin yana nan dare. fa in mata sayyiduhu to yanzu idan uban gidan bawa ya mutu wala daina alaihi ba abin shi bashi ba abin sayyidin bashi fahuwa fi thuluthi to shi bawan mu yana ɗaya yana ɗaya bisa ukun dukiyar bawan ne duk da bashi da bashi in ya mutu sai mu ga mai magada suke da shi idan ya zama shi kenan kwal wadaka dukiyar da mamacin ya mutu ya bari to haka anan ba za a zartar da wannan ba amma idan ya zama na akwai waɗansu dukiyar da idan aka yanta shi to zai zama yan tawa tashi ne filifin dukiyar shi kenan sai a yantar da shi su kuma magana su dauki filusan qala rahimahullah li'anna usasna alaihi amalu ma'ash domin ya ce ya shi uban gidan bawa ya fitar da aikin da bawan da zai mishi shine istisna ma'asha muddin yana dare. rai ai kaga kamar ya ce ya yanta shi ne amma za ka ci gaba da yi min aiki mudda ina dare shi yasa da zaran ubangidan ya mutu shi kuma bawan ya zama a cikakke قال رحمه الله فليس an ya يخدمه hayata saboda haka inda ya yanta tashi fara ɗaya to haka laisa lahu a wani lokaci shi ubangidan bawa ba shi da dama an ya hayata bawa kuma ya ci gaba da yi mai hidima muddin yana rayu da zaran ka yanta bawa to ba magana kuma zan yanta ka da sharɗin ka ci gaba da kawo min ruwa kamar yadda muka sha magana ko zan yanta ka da sharɗin ka dinga kawo min kirare duk mako aga duk babu wannan magana to sai ya ce ya yanta shi in ya mutu mana ya zama da shi mu dabbar in na mutu ka zama ɗa kenan zai ci gaba da yi mashi hidima muddin yana raye قال رحمه thumma yuntiquhu ala warasati sannan sai a yanta shi akan abin da magada suka mallaka na dukiya idza mata min ra'as idan ya mutu kuma za a lissafa ne daga asalin dukiya din min ra'as da asalin dukiya za a yanta wa in mata sayyidul mudabbar idan uban gidan mudabbar din ya mutu wala mala lahu ghairu kwata kwata ba shi da wata dukiyar da ba wannan bawon ba a taqa fulufu to anan fulufun bawon ne ya yanto wa kana thuluthahu liwarasati bi bisa ukun da ya saura sai ya kasance kuma ga magada fa mata sayyidul mudabbar idan uban gidan bawon da aka yanta bayan mutuwa ya mutu wa alaihi dainun muhitun bil mudabbar kuma akwai bashi da ima bawon katutu kuna ji kaga yanzu ba uban gidan ne ake bi bashi ba a shi karan kan shi bawon ne bashi ya mai katutu bi fi daini sai a sayar da bawan ta sanadiyar bashin da shi ya ci kaga yanzu ba kaga bai ci karo da cewar ba a sayar da mudabbar ba ba a sayar da mudabbar ba a sayar da mudabbar me ya kawo a sayar da shi yanzu saboda bashin da ime katutu lannahu inna ma ya ci kufin sulus domin abin sani za a yanta shi ne a sulusi to gashi kuma ba shi mai katutu kaga abubuwa sun rinca bai kenan qala malik rahimahullah qal fa in kana dawnu la yahitu illa bi nisb al abdi bi nisbuhu lid dawn thumma ataqa thuluth ma baqiya ba'da ad dawn qal fa in kana dawnu la yahitu idan bashin ya kasance bai yi wa bawan katutu ba illa bi nisb al abdi sai dai ya ci rabin bawan ne kuna ji da kyau ya ci rabin bawan ne bawan ana bin shi dubu sittin to da ake bin shi dubu sittin sai shi kuma abin nan bawan farahinsa dubu sittin amma kuma ana bin shi dubu talatin aga dubu talatin shi ne nisfin dubu sittin isa ce in kana dainu layi yi idan bashin ya kasance bai bai cinye bawan duka ba illa bi nisful abdi sai dai rabi bi a nisfuhu lidai sai a sayar da rabinsa saboda bashin da ake bansa in aka sayar da rabin sun ma'ataka su ma baƙiya ba a da sannan sai a yanta ɗaya bisa ukun abin da ya saura bayan an cire bashi nawa ne ɗaya bisa ukun abin da ya saura bayan an cire bashi eh a ɗaya bisa uku ba a dubu goma kenan haka kuma wannan dubu goma ta zama ita ce su da sun asalin dukiya قال مالك رحمه الله لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريها إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيدي فيكون ذلك جائزا له أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا قال رحمه الله قال مالك إمام مالك ابن أنس لا يجوز بيع المدبر بحالة أسيد باوان دا أكتشي إن أموت يا زمدا تمني بسر لا يجوز شيء للكراهة وكما للتحريم إذا إمام زرقاني يتشي أي يحرم abin da ake nufi yana haramta haramun ne a sayar da bawa wanda yake mai shi ya ce da shi in ya mutu ya zama da ɗaya kenan wala ya juzu ne hada an yi shari'a haka nan bai halatta ga wani ya siya sai mu kiyaye da wannan bai halatta a sayar da shi kuma bai halatta wani ya siya kenan duk abin da duk abin da yake bai halatta a sayar da shi irin ƙur'ani da ake rubutowa ake turo su wala ya juzu bai'uhu وقف لله ta'ala ولا يجوز بيعه bai halata a sayar da kyau sai zama wani ya kawo maka zaka saya sai ka ce ina bai da shi ba ba wannan ita ce ka'ida domin wakafi ba a sayar da shi kana sai da littafi sai mutum ya kawo maka irin waɗannan ƙura'anan katon katon sai ka ce ai ba a haramun ya kai ma wancan ya kai ma wancan ya da an ce ba za a saya ba to kuma ga ba san da sai da littafi ba balle a ganin gefen masallaci ya bude yana sayarwa dole ya mai shi a matsayin shi na wakafi to amma idan ya idan ya zama zai yi naira talatin sai ka ce to yanzu ya zai naira biyar biyar wake ma da ka gaba a sayarwa ya ga tare da kai kenan aka kare hukuncin wakafi قال رحمه الله لا يجوز لأحد nan bai هكذا wani ya يسير kamar littafin asiri littafin da ake sayarwa sirrin yasin sirrin izawa kawai duk waɗannan littafai na asirai bai halatta a sayar da su hakan nan bai halatta ka saya qala rahimahullah illa an yashtari al mudabbaru nafsahu abin da ya halatta sai idan bawan shi mudabbar ɗin kenan ya sai kansa da kansa min shi daga wurin bawan ubangidansa haka ko yana sayan kansa da kansa ai ya zama ɗaki na yawa fa yakunu zalika jaizan la sai wannan ya zama ne ya halatta gare shi aw yuti ahadun sayyidul mudabbari mala ko kuma wani ya dauki kuɗi ya bai ma uban gidan bawan ya dauki dukiya ya bai ma uban gidan bawan wa yu'tiqu ya ce gashi ka yanta wannan bawa din wa yu'tiqu sayyiduhu alladhi dabbara sai uban gidansa da ya ce da shi mudabbar ya yanta shi wa zalika yajuzu lahu aifa to wannan shi ma ya halatta kaga dai ba wa bane kuna jina da kyau ya ce shi bawa a ɗora mashi kuɗi ya biya kaga daga madabar ya dawo bukatar kenan ɗaya kenan ko kuma a'a wani ne ya cire kuɗin ya ce gashi ka yanta wani ba wai nasu ya ne yanta yi ba da abin da zai nuna mana da ya cire kuɗi ya bayar a yanta wani abin da zai nuna mana cewar ba shi ya yanta ba wilaya ɗin wannan bawa ina za ta koma eh mai gidan shi wanda ya zama da shi mu dabbar قال رحمه الله قال مالك وولاؤه لسيد الذي دبر wanda al'amuran bawan yana ga uban gidansa ne da ya yanta shi ya ce da shi ya mai da shi mudabba a ga nuna kenan dai wannan da ya bada kuɗin ba sai ya yi ba qala rahimahullah qala malik la yajuzu bai'u khidmatil mudabbar li'annahu gharar idh la yadri kam ya'ishu sayyidu wa dhalika gharar la yasluh قال مالك لا يجوز bai خدمة المدبر بها لتا أسيد هدمر باوان ديك مدبر kai ne ka ce da bawanka in na mutu ka zama ɗa a ya zama dabbar kenan sai wani ce to ya dinga hidima nawa zan baka ya dinga hidima sai ka ce zai baka dubu ɗari ya dinga maka hidima ya cire dubu ɗari ya baka yau da safe kafin da yamma sai ubangidan shi ya mutu ya ci ya zama da hidima fa isa mali ya ce la juzu bai'u khidmatul mudabbar bai halatta a sayar da hidimar bawan da aka zama da shi mudabbar li'annahu gharar domin akwai rudu a ciki akwai yaudara izla yadda da kamar ya ishu sayidu ba a san yaushe tsawon shekaru nawa ubangidan shi zai yi ba a rayuwa tunda ubangiren da yana mutuwa shi kuma ya zama ɗa zai yi wa ubangiren ya zama da ya samu shekara goma nan gaba zai yi wa kuma ya zama na a kwana goma kawai yayi nan gaba e shi kenan eh kuma zai iya yi wa lokaci ya jima bai mutu bai shekara talatin yana ta hidima yawwa فذلك غر لا يصلح وانا wannan غر بها لا به قال رحمه الله عز وجل قال مال وقال مالك في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه رق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله وقال مالك رحمه الله kuma imam malik ibn anas imamu la'imma ya ce fil abdi dangane da bawan da yake ya kuna bainar rajulain da ya kasance tsakanin mutane biyu mutane biyu suke mallaka wannan bawan fa yudabbiru ahaduhuma hissata sai ɗaya daga cikinsu ya ce to ya dabbarar da hissarsa ya dabbarar da kasansa mutane biyu suka hada kuɗi suka so bawa ɗaya dubu ɗari biyu da hamsin ma'ana bawan dubu ɗari biyar yake kun ga kowane yana dubu ɗari biyu da hamsin sai wannan ya ce shi ta ɓangarensa in ya mutu bawan ya zama ɗa kasansa ya zama da shi ɗa kenan kaga ba in ya mutu kenan magadan ba za su yi tsalle su gaji kasan babansu ba in fahimci wannan da kyau shi kuma ɗayan ya shiru bai dabbarar da nashi kasan ba yanzu ya ƙalar hula in na ma lalle su biyun nan da suka haɗa kuɗi suka sai bawa ya ne za su yi ƙoƙarin su bai ma juna kima ne kuna jina da kyau za su yi ƙoƙarin biyan juna ƙima. ko dai shi da ita da biyu ya biya ɗayan ƙimarsa kuna jina da kyau tun da ya dabbarar da nashi kasan hamsin sai kuma ya cire hamsin ya bai ma abokin tarayyarsa idan ya wannan ya sayi kasan abokin tarayyar shi kenan qala fa in ishtarahu alladhi dabbara idan wanda ya zama da shi mu dabbar na kasansa ya sayi ɗaya kasan na abokin tarayyarsa kana mudabbaran kulla to a wannan lokaci bawan ya zama mudabbar baki ɗansa wa lam yashtari in kuma bai tsaya ya saya ba shi wanda ya dabbarar da nashi kasan abokin tarayya shi ne ya biya in ta tadbiru to a wannan lokacin kuma dabbarar wadda aka yi mishi ta riga ta warware illa in sha allazi baƙiyar lahu fihi rik sai dai kawai wanda yake illa an ya sha sai dai in ya ga dama allazi baqiya lahu fihi rik wanda yake ya rage yana da kaso a ciki na bauta wanda yake har yanzu bawan yake a matsayinsa an yi utiyahu sharika wallazi hu bi qimati abokin tarayyarsa da suka yi tarayya suka biya kuɗi in ya sau ya ba da kimar ya ba da wani abu fa yana atahu iyahu bi qimati in ya bashi wani abu kimarsa lazimahu zalika hakan ya zama wajibi ya karba wa kana mudabbaran kulla sai zamana bawan ya zama mudabbar baki daya idan abokin tarayya ya ciro kimar ya bayar to wajibi ne wanda aka baya karba mun yi waɗannan batutuwan a baya sosai da sosai in dai mutane biyu suna da bawa sai ɗaya ya yanta nashi to za a kimanta bawan ne sai shi wannan da ya yanta nashi ɗin ya biya wannan abokin tarayyarsa nashi kimar a nan dole ne ya karba in ko ba shi da shi to ya yanta abin da shi ya iya yantawa kuna ji da ke ko to a yau ba yantawa ba ne tadbir ne sai mali ya ce idan shi wanda ya biya ya yanta nashi kasan zai iya ba da kuɗi zai iya ba da wani abu to nan dole ne wanda aka ba ya karba sai wannan ya zama bawa ne a mudabbar ne kamilat kullum idan kuma ba zai iya ba to sai shi wannan ya bayar in ya bashi shi kenan nasu Allah salamatu lafiya قال رحمه الله عز وجل قال مالك في رجل نصراني دبر عبد له نصرانيا فأسلم العبد وقال مالك رحمه الله إمام مالك إمام أنس إمام الأئمة يتي في رجل نصراني دنجي دا متمن da yake ba nasare ne mishan ne shi ne fa asalin sunansu ba nasrani ba maganar wai kirista ne shi lafazin kiristanci daga baya zo babu shi a ciki kwata-kwata babu shi a cikin littafansu kuma ba da shi aka san su ba wanda yake da larabci sai a ce da shi rajulun masihi wai masihi ne ta yana yake da alaka da masihu ba shi da alaka da masihu ta kusa ko ta nesa babu shi tsoron batun ma a ce wai rajulun masihi duk larabcin zamani ne da ake so a kakaba manya-manyan kafafen yada labarai suke kirkirar harsuna suke lakana wa mutane inda larabci ne a ce rajulun masihi wai wai ba kirista inda larabci mu abin da muka sani shine nasarani ba nasari mushar قال مالك رحمه fi rajulun nasarani نصراني gani da mutumin da yake ba nasari dabbara abdallahu nasraniyan ya ba da bawansa yana da bawa ba nasari sai shi uban gidan bawan ba nasari ya ce in ya mutu bawan shi ba nasari ya zama ɗa hmm? fa aslamal abd sai bawan da aka zama da shi mudabbar wanda yake ba nasare ne sai yi musulunta yanzu ya ke ciki ƙalar eh قال رحمه الله عز وجل يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين ويعتق المدبر قال مالك رحمه الله سي إمام مالك ابن أنس يجي yuhalu bainahu wa bainal abd za a datse tsakaninsa shi ubangidan bawan ba wa bainal abd da tsakanin bawan za a datse ta yadda li'alla ya khidumar kafirul muslim ya stakhdimar kafirul muslim domin babu yadda za a yi kafiri ya sanya musulmi mai hidima kuna jina da kyau za a katse alaƙar da ke tsakaninsu muddin ya musulunta to za a katse alaka da ke tsakaninsu saboda me li'alla yastakhdima al-kafiru al-muslim domin babu yadda za a yi kafiri ya sa musulmi mai hidima walan yaj'al Allahu lil-kafirina al-mu'minina sabila wannan shi tace kaida amma sai ga musulman ne da kansu da karan kansu ke ɗebo kafiran su dora su a kansu duk uzuri za a iya bada uzuri a ce na zaman tare ne da kulura da wani shari'a ta da yana shari'a ba ta da shi ba amma su ba za su taba ba ku uzuri ba kai ta yarjejeniyar da kuka yi da su a rubuce ba su taba cika muku ba kefa in ya fi haro alaikum la yar illan wala zima ba za su taba kiyaye muku wani alkawari da kuka yi da su komai kankanta shi wannan ita ce ka'ida ba musulmi kafiri ba zai bautar da musulmi ba wannan ka'ida ce musulmi yana da izza yana da matsayi wani kharijo ala sayyidihin nasarani wani kharijo ala sayyidihin nasarani kuma za a sanya wa bawansa ba nasari za a sanya mashi haraji zai dinga biyan haraji eh eh wai kharaju ala sayyidihin nasrani shine za a sanya ma bawa za a sanya ma shi ba nasare din haraji ai da ma ana samu su haraji na abin da suka mallaka ko kuna jina da kyau daman za a samu haraji na ya biya wala yi bawa alaihi ba za a sayan mishi da bawan ba wannan jina da kyau shi yanzu ba za a sayar mai da shi ba ba za a wa da shi ba nasaran bawan da ya musulunta ba hata ya tabayyana amru har sai an yi bincike na gaba daya fa yana halakan nasarani idan shi sayi ɗin da yake ba nasare ya mutu wa alaihi dainu akwai bashi da ake bin sa qudiya dainu sai a biya bashin nasa min samanin mudabbar daga cikin kuɗin bawa mudabbar da ake da su illa an ya kuna fi malihi sai dai idan ya an samu a dukiyarsa shi da ya mutu din ba na sare din ma ya hamilu din abin da zai iya biyan bashin ba tare da an taɓa bawa ba kenan fa ya atikul mudabbar sai a yanta bawa mudabbar ɗin kai tsaye a fuluf kenan kamar yadda bayani ya gabata amma dai idan yana da bawa sai bawan ya musulunta ba maganar kuma قال رحمه الله عز وجل باب جراح المدبر قال حدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح فيختدمه المجروح ويقاصه بجرحه من دية جرحه فإن أدى قبل أن يهلك أن يهلك سيده raja إلى سيدي قال رحمه الله عز وجل باب جراح المدبر إذا كانت جراح بكسر الجيم جمع لنا جراحة aka ce jirahatu shine rauni ana cewa jirahatu ana cewa jirahat kaga jirah shine jam'i mufradin shine jirahatu kulawar da ke ko to da mafura yana jirahatu jam'insa sa zai iya zama jirahat daya jam'insa sa zai iya zama jirah biyu idan ya zama jirah me suna wannan jam'in jamu taksir idan ya zama jirahat ya zama ta na salim idan aka ce jira jirahatu shine rauni in aka ce jira shine raunuka babu jirahil mudabbar babu da zai mana bayanin hukuncin raunukan da bawa mudabbar ya je ji ma wasu bawa ne ka ce da shi in ka mutu ya zama ɗa ana cikin wani hali sai je kwankwatse ma wani kai ya cire ma wani kunne ya datse ma wani hannu to me makomar ka me makomar bawa قال رحمه الله عز وجل حدثني مالك ce imam malik ibn anas imam la'imma ya karantar da ni annahu balagahu cewar bayani ya zo masa shi malik anna umar ibn abdul aziz lalle umar ibn abdul aziz al al adil kenan qada ya yanke hukunci fil mudabbari dangane da bawa idza jaraha idan ya jima wani rauni ya yanke hukuncin anna li sayyidihi lalle yana tabbata ga ubangidan bawan ayu sallima ya mika ma yamliku minhu abin da ya mallaka daga bawa me ya mallaka daga bawa eh hidima ya mallaki bawan ime hidima amma bai mallaki ya sayar da bawan ba bai mallaki ya bayar da bawan kyauta ba bai mallaki ya bayar da bawan sadaka ba kina abin da ya mallaka shine bawan ime hidima sai ya mika wannan ilal majruh zuwa ga wanda aka jima ciwo din fa yaqtadimuhu al majruh sai wanda aka jima ciwo ya dinga sa hidima wa yuqasuhu bi jarahi sai ya kiyasta shi akan raunin da ya ji mai saboda ka wannan raunin zai mai hidima ta shekara goma sai ya ci gaba ya jirkaki shekara goma yana ta ɗaukar mai ruwa eh kamar yadda ku yi an gane dini da ya warke eh. kisasi za a yi kisasi za a yi abin da za a yi na wani kisasi shine zai biya raƙuma talatin a eh, raƙuma biyar ne misali ko raƙumi uku to kudin raƙumi uku zai kai na ko wani raƙumi ɗaya ko duka a a. duka uku eh rakumi da to aka irin yayi 200 600 kenan ko da kasa 150 450 kenan to sai hidimar hidimar naira dubu 450 za ta dauki wata nan ko shekara nan kwazansa kuma <laughs> قال رحمه الله عز وجل ويقاصه بجراحه من دية جرحي daga diyar ciwon da ya je mai fa yana adda qabala an yahlika sayyiduhu in ya je ta kokari ya biya wannan hidimar ga wanda ya jima mai ciwo kafin uban gidan shi ya mutu raja ila sayyidihi sai ya koma zuwa ga ubangiran nasa a lokacin yana mudabbar kenan kuna gano da kyau قال رحمه الله قال مالك والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا ويكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة إن شاءوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح وإن شاءوا أعطوا أعطوه ثلثي العقل وأمسكوا نصيبهم من العبد وذلك أن عقل ذلك الجرح إنما كانت جنايته من العبد ولم تكن دينا على السيد فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره فإن كان على سيد العبد دين للناس مع جناية العبد بيئة بيع من المدبر بقدر أقل الجرح وقدر الدين ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده وذلك أن الرجل إذا هلك وترك عبدا مدبرا قيمته خمسون, و... خمسون ومائة دينار وكان العبد قد شجع رجلا حرا موضحا أقلها خمسون دينارا وكان على سيد وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا قال مالك رحمه الله فإنه يبدأ بالخمسين دينارا التي في عقل شجة فتقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيدي ثم ينظر إلى ما بقي من العبد فيعتق ثلثه ويبقى ثلثاه للورثة فالعقل أوجب من رقبتي من دين سيدي ودين سيدي أوجب من التدبير الذي إنما هو وصية في ثلث مال الميت فلا ينبغي أن يجوز فلا ينبغي أن يجوز شيء من التدبير وعلى سيد المدبر دين لم يقف لم يقف وإنما هو وصية وذلك أن الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها أو دين قال رحمه الله قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يجي والأمر عندنا الأمر عند إيكي ننقرم نمدينة في المدبر إذا جرح dangane da bawan da aka ce in an mutu ya zama ɗa sai yaje je ya ji wani rauni ana cikin haka sun mahalaka sayyiduhu sai ubangidansa ya mutu kaga a a asali da ubangida ya mutu da ya zama ɗa to amma kuma ya ji mu wani rauni walaisa lahu malun ghairu kuma a lokacin ubangidan ba shi da wata dukiyar da ba wannan bawan ba rigiji an kenan annahu ta thuluthu to abin sani shi bawan za a yanta thuluthinsa ta bangaren tadbir kenan thumma yuqsamu aqal jar' sannan sai a raba diyar wannan ciwon da iji ma wani sai a raba ta aflafan kashi uku nan fuluf nan fuluf nan shine aflafan aka ce akal ita ce diya kulura ko domin hankali shi ke hana mutum ya je ya yi abin da za a neme shi kawo diya fa yakunu thuluthul aqali sai sulusun diya ya kasance ala thuluthul ladzi ataqa minhu akan sulusun da aka yanta shi waya kunu sulusahu sai sulusi biyun da ya saura ya kasance ala sulusaini akan waɗancan sulusai biyun allazaini bi adil warasa wanda ke hannun magada in sha'u in suka ga dama aslamul ladzi lahum minhu sai su mika wannan aslamul lahum sai su mika wannan da ike nasu minhu daga gare shi ila sahibul jarh zuwa ga mai ciwon wanda aka ji ciwo wannan sulusainin da suke da shi sai su miƙa shi wa in sha'u in kuma suka ga dama a ƙauhu sai su magadan su ba wanda aka ji ma ciwo sulusayil aqali sulusi biyu na diya wa amsa ko bahu min al'abdi abdi sai su su rage su rike rabansu na bawa wa zalika abin da yasa muka faɗi wannan an na zalika zalikal diyar wannan ciwon da wannan mudabar ya je ya ji inna ma kana jinayatuhu min al-abd na farko da yayi laifi ne da shi bawan yayi walam takun dainan ala sayyid ba bashi ne akan uban gidan bawan ba falam yakun zalika alladhi ahdatha al-abd saboda haka wannan abin da bawan ya je yayi bai kasance ba billadhi yubtilu ma sana'a sayyid bai kasance abin da zai bata wani aiki da ubangidan gidan shi yayi ba min itiqihi ta aikin da iko shine yan tashin da yayi wa tadbirihi da ya zama da shi mudabba fa in kana ala sayyidil abdi dainu linnas in ko shi ubangidan bawan ya kasance kuma mutane suna bin shi bashi ma a jinayatul abd sannan abu na biyu ga kuma wancan danyen aiki da bawa ya je ya aikata bi aminal mudabbar sai a sayar da wani abu na shi bawan da aka dora mashi fansa bi qadri aqal jarh gwargwadon yadda za a biya diyar ciwon da ya jima wani wa kadar dain kuma gwargwadon yadda za a biya bashin da ubangidansa yake bi sun ake bin ubangidansa kai sun mai da bil akali sannan sai a fa in za a yi in an sai da bawan za a biya kuɗi da me za a fara sai malin ya ce sun mai da bil akali sannan sai a fara biyan diya tukunna allazi kana fi jinayatul abdi wanda ya kasance bawa ya je ya aikata fa yuqda min samanil abdi sai a biya daga cikin kuɗin bawa din thumma yuqda don sayyidihi sannan bayan an biya diya sai kuma a zo a biya bashin da ake bin ubangidansa bi kenan na uku sun yin baro sai a tsaya a karatun tana su ila ma ba da zalika min al'abdi abdi kan me ya saura bayan haka daga bawa fa ya atiku ku sai a yanta sulusunsa wa ya baqa thuluthahu lil warafa sai biyu bisa ukun kuma ya zama ga magada wa zalika abin da ya sa muka faɗi wannan anna jinayatul abdi lalle barnar da bawa ya je yayi hiya aula min daini sayyidihi ita tafi karfi kan bashin da ake bin ubangidan bawa din wa zalika misalin wannan anna rajula idza halaka idan mutum ya rasu bana ji da ke ko shine ma'anar halaka ya rasu inimrun halaka ليس له ولد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلت في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قل إني يبعث الله من بعد رسولا وذلك أبن لسام مثالي أكاكا أن الرجل إذا هلك متين إلى يارسو وترك عبدا مدبرا يبر باوى da ya zama da shi mudabbar ƙimatuhu hamsuna wa mi'atu dinar ƙimar wannan bawan shine dinare 150 kimar wannan bawan dinari 150 idan aka kasa 150 a thalathan kashi ɗaya gida uku nawa zai bayar aka zai bayar da hamsin hamsin ne qala rahimahullah wa kana al-abdu shajja rajulan hurra kuma bawan tini ya riga ya je ya fasa ma wani kai tintini abdan rajulan wani mutum horon da yake ɗa ya ji ya ji mai ciwo mudihatan ya ji ya ji mai ciwo a mudiha mudiha shine inda idan aka fasa abin nan kashi yake bayyana ita ce mudiha domin abin nan awdahatul izam tana bayyana da fata tana bayyana da kashi kenan kaga akwai raunuka iri daban-daban akwai raunin da baya kaiwa zuwa ga kashi akwai raunin da yake kaiwa zuwa ga kashi akwai raunin da yake baya fasa asalin fata har ya kai fata ta biyu a risala ba ƙalar rahimahullah aqalwa 50 dinara diyar wannan ciwo da ya ji ya ji ma wani diyar wannan ciwon 50 dinara dinari hamsin ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi akwai akwai akwai me yake da suna akwai diya ta raunuka ta yadda inda za a da musulunci ya tsara inda za a bayar da ita lura da ke ko to da reza ba za a ganta hannu wani ba amma sai a jiwa mutum ciwo sai dai ka ga an bana shi kina a ce an tafi sallallahu salamatu wa lafiya wa kana ala sayyidil abdi min ad-dayn 50 dinara kuma ya zamana ana bin uban gidan bawan bashi na dinari hamsin gashi ya ji ya ji ma wani rauni diyar raunin da ya ji ma wani shine dinari nawa hamsin sannan uban gidan bawan shi kuma ya mutu ana bin shi bashi kima bashin da ake masa dinari hamsin قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يتشي فإنه يبدأ بالخمسين دينار ذا dinari دينار يا خمسين allati fi aqli shajja wacce take ita za ta biya diyar wannan raunin da aka ji fatuqda min samanil abdi sai a je a biya daga kudin bawan ɗaya kenan na biyu sun mayu ƙuba dainu sannan sai a biya bashin da ake bin uban gidansa dinari ne kenan ɗari ya ƙare sun mayun faru ila ma baƙiya min sannan sai a tsaya a kallaci abin da ya saura na bawan fa ya a ciku sulusuhu sai a yanta bawan a sulusun wannan abin da ya saura wa ya baka sulusahu lil warafa sai bi bisa ukun sai kasance ga magada yanzu nawa ya saura dinari hamsin a raba gira uku hmm? a raba gida uku hamsin a raba gida uku sha bakwai da doriya ko? sha bakwai da doriya sai ya mana shi bawon ya za a yanta shi a dinari goma sha bakwai kenan kullum ke ko shi bawa an yanta shi a dinari goma sha bakwai da doriya su kuma maga da haisa dauki sha bakwai da doriya kashi biyu ba shi ne filifan ba ƙwalar himan lafa ya ci kufulufu sai a yanta sulusun sawa ya baka filifahu lalwarafa bi bisa abin kuma ci kufulufu sai a baka filifahu lalwarafa bi bisa kuma ya kasance ga magada ƙalar himan lafa ya ci kufulufu sai a yanta sulusun sawa ya baka filifahu lalwarafa imam malik ibana nan ya ce fal aqalu diya jabu ita tafi karfi fi raqabatihi a yansa shi bawa mudabbar min daini sayyidihi akan bashin da ake bin ubangidansa wa daini sayyidihi bashin da ake bin ubangidansa jabu shi yafi karfi min tadbiri akan zama da bawa mudabbar allazi inna ma huwa wasiyatu wanda yake shi yana cikin wasiya ne fi thuluthi mal mayyit a cikin sulusun dukiyar mamaci saboda haka fala yan bagi an ya juza shay'un min at-tadbir haka nan bai halatta kenan bai halatta a zartar da wani abu na at-tadbir cewar in ya mutu ka zama da wa ala sayyidil mudabbar kuma a gashi alhali shi uban gidan bawan da aka zama da shi mudabbar dainun akwai bashi a kansa lam yuqba ba biya ba in dai akwai bashi ba a biya ba to babu yadda zai kuma a zartar da wannan bawan cewar ya zama da wa inna ma huwa wasiya ai wasiya ce kuma wa zalika abin da ya zama ce sai an fara biyan bashi kafin a zartar da wasiya annan la tabaraka wa ta'ala qal ubangi subhanahu wa ta'ala ya ce min ba'd wasiyatin bayan wasiya yusa biha da shi da ake wasu wasici da ita audainin ko bashi a wannan ayar mai aka fara gabatarwa wasiya amma gaba ɗaya malamai sun yi ijimai akan cewar bashi ake fara gabatarwa in an tashi biya in an tashi zartarwa kuna na da kyau in an tahi zartarwa bashi ake fara zartarwa kafin a fara zartar da wasiya amma aya an fara gabatar da wasiya kafin a gabatar da bashi mun yi a wurare da dama daga cikin amsar da malamai suke bayarwa cewar shi bashi me shi zai iya tambaya wani jina da kyau mutum ne yake bin wani bashi sai wani ya mutu zai iya zuwa ya tambayi bashinsa ko ya tambayi ya rada ma wani yana fagun shi bashi amma mai wasiya da wuya mutum da wuya mutum a mai wasiya mutum ya maka wasiya in ya mutu a baka dubu ɗari ka zo ka samu magana ka ce ya ce in ya mutu a baka dubu ɗari eh shiru zai yi sai daga yana yawan zuwa da shi ake ta karban gaisuwa ake ta karba da ya dai ƙiya tashi duk na nesa nesa duk sun zo kowa ya tafi amma dai shi eh ko za su kun lura da ke ko shi zama da suka ce mai bashi zai iya tambaya amma mai wasiya ba zai iya tambaya ba sai aka fara gabatar da wasiya ta yadda za ta tunasar da ku ajin farko muka lura ko yanzu aka yi rasuwa babban abin da magada suke cewa suke sanarwa ne don Allah duk wani wanda yake bin shi bashi ya sanar da su ko ba haka ba a samu abokanan shi a yi kaza amma da ya kaji kuma suna cewa kuma duk wani wanda ya san ya mai wasiya ya zo ya sanar da mu to ala'ayyar da za ka fahimci cewar bashi an fi mai da hankali akan bashi sama da kan wasiya قال رحمه الله عز وجل قال مالك فإن كان في ثلث الميت ما يأتك فيه المدبر كله أتك وكان أقل جنايته دينا عليه يتبع به بعد عتقه وإن كان, وإن كان ذلك العقل الدية كاملة وذلك إذا لم يكن على صيده دين قال رحمه الله قال مالك يحيى ابن يحيى الليثي يجي إمام مالك ابن أنس يجي فإن كان في ثلث الميت إن كما يرجع أن أرجع أن سامو أثلث ممشي ma ya atiku bihil mudabbar kullu abin ma da zai yantar da bawan mudabbar duka atak shikenan misali ba an ce yana sulfi ba ne in an ce sulufi shine ɗaya bisa nawa uku to wannan bawan ƙimarsa shine dubu ɗari mamaci ya mutu ya bar kuɗi dubu ɗari shida kuna jina da ke ko ya batun bawa za a yanta shi ko za a jinkirta za a yanta domin dubu ɗari a cikin dubu ɗari shida sulus wa kana aqalu jinayati dainan alai sai ya zama kuma diyar da ake bunsa diyar rauni da ide jima wani sai ya zama yanzu bashi ne akan bawan tun da yanta shi yanzu bashi ne da ake bunsa. daman ɗazu abin da ya sa aka ce abu dogon wannan lissafin saboda akwai bashi akwai diya ga kuma abun da aka bari bai taka kara ya kare wa yuttaba'u bihi da itqi da za a dinga bin shi dinga biya bayan yan tashi wayan kana zalika al-aqlu diyata kamila idan kuma wannan diyar ta kasance diya ce cikakkiyar diya wa zalika idan lam yakun ala sayyidihi dayn wannan ko yana faruwa ne idan babu bashi akan ubangidansa ko da ya zama haka ne sai a ci gaba da binsa قال رحمه الله وقال مالك في المدبر إذا جرح رجلا فأسلمه سيده إلى المجروح ثم هلك سيده وعليه دين ولم يترك مالا غيره فقال الورثة نحن نسلمه إلى صاحب الجرح وقال صاحب الدين أنا أزيد على ذلك إنه إذا زاد الغريم شيئا فهو أولى به ويحق عن الذي عليه الدين قدر ما زاد الغريم على دية الجرح فإن لم يزد شيئا لم يأخذ العبد qala rahimahullah fil mudabbar dangane da bawan da aka ce in an mutu ya zama ɗa idza jaraha rajulan idan ya je ya jima wani ciwo fa aslamahu sayyiduhu sai uban gidansa ya miƙa shi ilal majru zuwa ga wanda aka jima ciwo sai ya ɗauke shi ya danka musu shi su je musu hidimar kuɗinsu yi musu hidimar diyasu. sun mahalaka sayiduhu ana cikin wannan hali sai ubangidan nashi ya mutu wa alaihi dainin kuma ana ban shi bashi ga wancan bashi na hidima da yake yi ma wanda ya ji ma ciwo sannan kuma ga ubangidan shi ya rasu kuma gashi ana bin ubangidan bashi wala turk malan khaira sannan kuma shi da ya mutu bai bar wata dukiya ba wacce ba wannan bawan ba to fa qala rahimahullah فقال الورثة sai magadan suka ce nahanu nusallimu ila sahibul jarh mukan zamu mika shi zuwa ga mai ciwo daman yana can ko to zamu tabbatar da shi a can wa qala sai wanda ke bin uban gidan bawan bashi yace ana azidu ala zalik ni yanzu zan kara zan kara kuɗi mana zai bada ciko kenan ko kuna ji da kyau yanzu a bashi bawan kenan zai ba da cuku nawa yake yana bin bashin dubu casa'in ne kuma bawan dubu ɗari ne aga zai ƙara kuɗi kenan sai ya ƙara wani abu kawai karbi bawan sallah salamatu lafiya innahu idza zada al-gharim shay'an yace to idan wanda al-gharim shine wanda yake bi bashi wanda yake bin bashi kenan idan ya ƙara wani abu fa huwa aula ya fi kowa cancanta bawa wa yuhaqqu anil ladzi alaihi dai sai a cire a cire akan wanda ake bi bashi ƙadaru ma zadar gharimu ala ya jarh gwargwadon abin da wanda yake bi bashi ya kara akan diyar raunin da da ya ji mana ga bashi ga kuma batun wannan diya na rauni da bawa ya ji sai ce zai kara wani abu shi kenan idan ya ƙara sai ya ɗauki bawa ɗin fa in lam yazid shay'an in ko bai ƙara wani abu ba fa lam ya akhudh al-abda ba shi da dama da zai ɗauki bawa ɗin sallallahu salamatu lafiya wa qala malik rahimahullah fi al-mudabbari idza jaraha wa lahu mal fa aba sayyidu an yaftadiya فإن المجروح يأخذ مال المدبر fi دية جرحه فإن كان في وفاء استوفى المجروح دية الجرح ورد المدبر ورد المدبر إلى سيده وإن لم يكن فيه وفاء اقتضاه من دية جرحه واستعمل المدبر بما بقي له من دية جرحه قال رحمه الله عز وجل <clears throat> في المدبر dangane da bawan da aka ce in an mutu ya zama da idza jaraha idan ya je ya ci ma wani ciwo wala malun amma a lokacin yana da dukiya shi shi mudabbar ya je ma wani ciwo to amma a lokacin yana da dukiya fa ba sayidu an yaftadiyahu sai uban gidan bawan ya ya fanshe shi ma'ana ya fanshi kansa kenan ko saboda shi bawan watakila ya rikito ta ne yana ganin duk ma da ya kwabo ta uban gidan zai je ya fito da shi zai je iyo belinsa sai uban gidansa ya ki ya je ya fito da shi fa innal majruh to lalle wanda aka ji ma ciwo ya akhudhu malal mudabbar zai karbi dukiyar wannan bawan da yake da ita fi jurhi a matsayin diyar ciwon raunin da ya ji mishi fa in kana fihi wafa idan abin da za a karba a wurin bawan na kuɗi ya zama zai biya diyar istawfal majru'u ta jurhi sai wanda aka ji ma ciwo ya nemi a biya shi cikakkiyar diyar ciwon da aka ji mishi waradda mudabbara ila sayyidihi sai shi da aka ji ma ciwo ya mayar da bawa mu dabbar zuwa ga shi sai ya karbi diyasa a cikin dukiyar bawan kenan diyasa a cikin dukiyar bawan wa illa mai kun fi wafa idan bawan yana da dukiya kuma gashi ya ji ma wani rauni ga dukiyar da aka karba domin a biya diyar raunin ba za ta biya diyar raunin duka ba kulura qala rahimullah iktazahu sai ya karba abin da ya sawwaka min diyyatu jurhi a matsayin diyyar ciwon da aka ji mishi wasta amalal mudabbar sai ya ci gaba da yin aiki da bawan mudabbar din sai bawan mudabbar ya ci gaba da mai hidima bima baqiya lahu min diyyati jurhi na abin da ya saura na diyyar ciwon da ya ji mishi hakan dai zai taimaka har ya biya diyar baki da ma'ana diyyar ciwon da ya ji mishi dubu ɗari ce bawon yanzu yana da kudi dubu sittin sai a karɓi nawa dubu sittin sai kuma yi hidimar dubu arba'in to amma idan dubu ɗari da ashirin bawon yake da shifa sai a karɓi dubu ɗari an biya shi ba shi kenan saboda haka bawa kuma sai ya koma wurin mai shi da dubu ashirin ɗinsa aljihu mun gano wannan da kyau قال رحمه الله babu ma باب a fi jira shi أم walad ita ma ummul walad kamar mudabbara ce in an ce ummul walad ita ce baiwa ce <clears throat> da mai ita ya sadu da ita sai ta haihu da shi abin da ta haifa mace ko namiji ji da kyau to a nan ta zama umul walad ita ba baiwa ce amma kuma abin da ta haifa ɗa ne ta yaya ya zama ɗa don ta haife shi ne da ubangidanta amma da ta haife shi ne da mijin aure to wannan mijin auren da ta aura ɗa ne ko bawa abin da ta haifa dai bawa ne kun da kyau idan baiwa ta yi aure wanda ta aura ɗin bawa ne ko wanda ta aura ɗin ɗa ne sai ta haihu to abin da ta haifa ta haifi bawa to amma idan da mai gidanta ne ta haihu abin da ta haifa ta haifi ɗa to hukuncin ummul walad kamar yadda muka fito a baya ba a sai da ita ba a kyautatta idan mai ita ya mutu ta zama ya kaga ita ma ta zama kamar mudabbar kenan a cikin maza kenan ko dole cewa ana samun mudabbar a bayi maza ana samun mudabbara a bayi mata to yanzu umul walad eh eh eh mana ko mai gidanta bawa a idan mai gidanta bawa ne ta haihu abinda ta haifa bawa ne shi ma bawa ne ba gana ta kika ka a makomashi ba to shi ne yanzu magana da zami yi ana sai ummu walad ta je ta jima wani ciwo kamar yadda muka fito mu dabbar ya je jima wani ciwo ya za a raba ya ake ta magana tsakanin yaushe ubangida zai biya ubangida yana da damar ya biya ko bashi da damar ya biya zai biya da dai ne muka fito qala rahimullahi azza wa jalla a nawa ce hadisi na 1550 eh haka yake kuma wai wani ne wani ne cikin waɗanda suke ganin su ne masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi bai san hadisan manzan Allah sun kai dubu ba sai da ya ji ana tambayar malam shafi'u yana ba da amsa a turmazi a duba hadisi na dubu kaza abu dauda a duba hadisi na dubu kaza sannan ya sauran hadisan ma sun kai dubu to <laughs> amma kuma yake ta tutar ya san annabi bai san adadin maganganun annabin ba sallallahu alaihi wasallam eh قال رحمه الله عز وجل قال مالك في أم الولد تجرح إن عقل ذلك إن عقل ذلك الجري ضامن على سيدها في ماله إلا أن يكون عقل ذلك الجرح أكثر من قيمة أم الولد فليس على سيدها أن يخرج أكثر من قيمتها وذلك أن رب العبد أو الوليدة إذا أسلم غلامه أو وليدته بجرح أصابه واحد منهما فليس عليه أكثر من ذلك وإن كثر العقل فإذا لم يستطع سيد أم الولد أن يسلمها لما مضى في ذلك من السنة فإنه إذا أخرج قيمتها فكأنه أسلمها فليس عليه أكثر من, من ذلك قال رحمه الله وهذا أحسن ما سمعت وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام لا إما إمام دار الهجرة يجي في أم الولد dangane da bai wadda ta haifi ɗa ta jira da za ta je ta jima wani ciwo ko ta jima wata ciwo yaro ko babba za mu zo mu yi magana za mu shiga kitabu diyat haɗa na ciki akwai diya da ake biya mai kun fahimci wannan da kyau ko ma'ana mata ne suke faɗa sai ɗaya ta dake ɗaya ashe wacce aka doka tana da ciki sai ta bari akwai diya da za a biya ƙwarai kuwa kun fahimci wannan da kyau eh eh imam ya ce imam malik sagari ya kawo a cikin risala karamin imam malik ibn anas ba shine ibn abi zaid al-qarawani ba duk za mu zo makaranta saboda haka kuskure ne wai mace tana da ciki wai suna faɗa wata ce za ta zuba mata da ciki ta za ta gane kuranta قال رحمه الله عز وجل إن أقل ذلك الجرح للي ونن ديا للي دير ونن روني دي ونن بيوا ورقا تجيوا وني ضامن على سيدها في مالي وان زي بيا شيني وبنجران تشي زي بيا أدوكيسا أي ضامن مضمون أبن ذا أبياني على سيدها أكم باونتا في مالي أدوكيسا ita ummu balad ubangidanta shi zai biya dukiya illa an ya kuna akalu zalikal jarh sai dai idan diyar wannan ciwon da ta je ta jima wata ko ta jima wani ya kasance aksara min kimatu ummul walad ya fi kimar baiwar yawa ita kimata dubu ɗari ta je ta lalubo diyar dubu ɗari da hamsin kun gane jumla ta da kyau in da za a sai da ita a kasuwa ba ta wuce dubu ɗari ba kuma raunin da ta jima wata ko ta jima wani diyarsa dubu ɗari da hamsin ne yanzu ya za'a falaisa ala sayyidiha ba abin da ya hau kan ubangidanta shine an yi huri da aksara bai hau kan ubangidanta ba an yi huri da aksara min kimatiha ya fitar da abin da ya fi ta daraja ya fi kimata kenan abin da yake shine ubangidanta ya samu ya bada nau kenan dubu ɗari ba za a ɗora mai cewar ya bada dubu ɗari da hamsin ba wa zalika abin da ya zama ka faɗa haka anna rabbal abd duk wanda ke da bawa awul walida ko duk wanda yake da ya ai abin nan baiwa mace idza aslama ghulamahu idan ya mika bawan nasa saboda rauni da ma wani da tahu ko ya mika baiwarsa saboda rauni da ta ma wani bi jurhin asabahu saboda ciwo da ɗaya daga cikinsu wahidu minhum da ɗaya daga cikinsu ya je ya jima wani falaisa alai akfar min zalika kar gumanta shi ba shi ubangida ba shi da abin da ya fi haka na ya mika shi ko baka ba in dai bawa ya jima wani abin da yake a kanka kai da kake da bawan shine ka mika bawa idan bai wace ta jima wani ciwo abin da yake a kanka shine ka mika ta wa in kafura al ko da ko diyar tana da yawa falaisa alaihi akthar min zalika ba shi da abin da ya wuce haka ko wa in kasara al ko da diya tana da yawa fa idza lam yastati sayyidu ummul walad saboda haka idan ubangidan baiwar ba zai iya an yusallimaha ya mika ta ba limama ba min zalika mina sunna kuma akan wannan ne sunna ta riga ta gabata cewar abin da yake akan shine ya mika ta fa innahu idza arada qimataha idza akhraja qimataha idan ya fitar da qimata kamar kimanta dubu ɗari ya ciro ya bayar faka annahu aslamaha to ai kamar ya mika ta din ne wannan jina da kyau amma idan ya fitar da kimar da kuɗin da bai kai ta kima ba shine ba za a ce ya fitar ya mika ta ba amma za ta yi dubu ɗari sai ciro dubu ɗari ya bayar me ya bambancin su da mika ta ba bambanci kenan قال رحمه الله عز وجل فليس عليه أكثر من ذلك ba abin da ya hau kan shi na ya fitar da sama da haka sai dai idan shi ne ya ga dama ku lura wannan magana hukuma ba za ta tilasta shi ya biya diyar dubu ɗari da hamsin ba alhalin in an sai da ita ba ta wuce dubu ɗari ba ina fata mun fahimci wannan da kyau a abubuwan da ake faɗa dubu mashina da ake kama mana kowane mashin da farashin da ake ɗora mashi wani mashin din in aka ce za a yi belin shi a dubu biyar mai mashin din ba zai zo ba eh <laughs> dan mashin din bai wuce dubu hudu ba wani karamin ladies ne haka ko mace haka so da haka mashin din ba zai ko da sai da shi zai bai zai wuce dubu hudu ba kan me zai zai biya da dubu biyar ya fanso shi lura da kyau so da haka kima tana da daraja amma wani sai ga an ce fansai abin nan belin shi kuma dubu goma haduwa shin ko saboda an ga zai dubu sittin zai dubu tamanin a ga sai a ta wallahi tallahi da Allah ya haƙuri nan eh eh <laughs> kuma an ga awa ɗaya ba wanda ya zo awa biyu ba wanda ya zo a ya ba wanda ya zo sai zai kawai dai a ya ce to kada ya sake قال رحمه الله عز وجل وهذا أحسن ما سمعت وانا شيني ما في كاون أبن دي نجرق معلمي وليس عليه أن يحمل من جنايتها shi uban gidan baiwa kenan ba shi da dama da za a dora mashi laifin da ta yi aksar min kimatiha da ya dora da ya karu a kan kimata wannan shi ne alhamdulillah wannan shi shine darasinmu na karshe akan abin da ya shafi bawa mun fito a kitab guda uku kitab na talatin da takwas kitabul itiki walwala kitabi na talatin da tara kitabul mukatab kitabi na arba'in kitabul mudabbar duk sun yi magana ne akan abin da ya shafi bayi ubangiji subhanahu wata'ala ya amfana da mu da wannan karatu darasi na gaba da izinin Allah madaukakin sarki mu tashi kitabu na ɗaya kitabul hudud wanda yake zai fara daga gobe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu da yawancin kwana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk